dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau wuni na goma sha hudu a cikin wata ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 uku ga watan uku 2026 a kirgin miladiya muna roƙon allah malaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai idan ba ku manta ba muna ƙarshen ƙissar annabi musa alaihi salam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 كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا آه كما يريد مكة فلاجيا فدن الله مدوكاكين سركي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا وما فعلته عن أمري yace ba wai na aikata wannan abun da umarnin kaina bane wato ba umarnin sa bane na kashin kansa a umarnin Allah subhanahu wataala ne to wannan yana daga cikin mafi girman hujjar malaman da suka ce Khidir annabin Allah ne domin a cikin abin da ya faru duka ya nuna cewa ba wani abu ne wanda shi ya ga damar yinsa ba ba wani abu ne wanda shi ya fahimci bari ya aikata ba a'a umarnin ba nasa ba ne umarnin Allah ne shi kuwa wanda umarnin Allah yake zuwa masa ba ta hanyar wani ba ta hanyar kansa shi kadai to annabi ne inda har umarnin Allah zai zo masa kai tsaye ga wannan annabin Allah ne suka ce wannan yana daga cikin babban dalili da ke nuna cewa a khidir annabin Allah ne malamai suna da magana guda biyu kamar yadda man danyi ishara akanta a baya kan annabtakar khidir ko rashin annabtakarsa wasu ma suna cewa manzo ne ba ma annabi ba an ba shi manzanci wasu kuma suna ganin cewa wali ne daga cikin waliyan Allah suka ce shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladina ilma sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu bai ce annabi ba bai ce manzo ba suka ce wannan ya nuna wani bawan Allah ne waliyi ne ba annabi ba al'allamatu shankiti rahimahullah a cikin littafin sami albarka abuwa'ul bayan fi idahi al-qur'ani bil qur'an ya tattauna wannan matsalar sosai a yake cewa dalilai suna nuna cewa khidir annabi ba waliyi ne kadai ba a'a annabi ne daga cikin annabawan Allah ya ce daga cikin abin da zai nuna maka cewa waliyi ne wato annabi ne Faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce, fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga wajenmu wa 'allamnahu min laduna ilma ko kuma ilmantar da shi da wani ilimi daga wajenmu ya ce waɗannan abubuwa guda biyu Allah madaukakin sarki ya saba faɗansu su akan wahayi ya saba cewa yayi rahama wa bawa yakan faɗi haka kuma yana nufin rahaman nan da ya annabta kai ya gaya wa annabawa da yawa kuma yakan ce ya ba da ilimi kuma ya zama abin da yake nufi da bada ilimin nan annabtaka Ya yace wannan ya maimaito a cikin alkur'ani da yawa to tunda har aka haɗa wa khidr guda biyu yace atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladina ba. mun bashi rahama daga wajenmu kuma mun ilmantar da shi ilimi na musamman daga wajen mu yace wannan hada masa da aka yi yana nuna annabtakarsa yace daga sai abin da zai nuna maka haka ayoyin alkur'ani da yawa da suke faɗan wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da annabcin da aka bashi Allah yana sa da rahama rahama Allah madaukakin sarki yana faɗa a abinda kafirai suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama a makka وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إن في ليلة 嗯。 dukansu Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi rahma daga wajensa kuma rahaman nan annabtaka ake nufi da ita wa qalu laula nuzil hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim suka ce wai me ya hana a saukar da wannan alquranin akan wani babban mutum daga cikin alqaryun nan guda biyu suna nufin makka da ba'if saboda a wannan a wannan lokacin a wannan yankin babu garuruwan da suka kai su girma wai me yasa ba dauki wani babban mutum a makka ko wani babban mutum a ba'i aka ba shi annabtaka ba sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika shin su suke raba rahamar ubangiji kenan Allah madaukakin sarki yana gaya musu ai ba su suke raba annabtaka ba dan sun ce ne me yasa ba a zaku wani daga cikin manya-manyan garuruwan nan guda biyu babban mutum daga ciki a bashi annabtakar ba sai Allah madaukakin sarki ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika shin su suke raba rahmar ubangiji ne me rahmar ubangiji anan kenan annabtaka shi yake raba Na nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ai rayuwar su ta duniya ba muke rabawa ballan tana annabtaka haka nan fadan Allah madaukakin sarki da yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin sai ce rahmatan min rabbika rahma ne daga ubangijinka wannan annabtakar da aka baka rahma ce daga ubangijinka haka wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika da maka yi tsammanin za a baka littafi a baka annabtaka ba illa rahmatan min rabbika fa ce rahmar ubangijinka ne aka baka wannan wahayin da aka baka to shanki zai yake cewa waɗannan duka suna nuna cewa ashe Allah yana yawan ambatar rahama ya ba wa da da rahama kuma yana nufin annabtaka ne Ya ce to wannan shi ma haka Allah maɗaukakin sarki ya yace wa atainahu rahmatan min indina sannan abu na biyu da ya ce wa allamnahu milla juna ila mun ba shi ilimi ce sau dai wa Allah maɗaukakin sarki kan faɗi maganan ya ba da ilimi wa wani kuma abin da ya ba shi ilimin nan shi ya mai da shi annabtaka daga ciki fadan Allah madaukakin sarki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kana fadlullahi alayka azima kaga Allah ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da littafi da hikima wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abinda baka sani ba ya baka annabtaka wannan ilimin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi ne na annabtaka haka nan Allah madaukaki ya gaya wa annabi annabi yaqub alaihi salam wa innahu la zu ilmin lima allamna can da yace walamma da kalu haythu amaruhum abuhum walamma da kalumin haythu amaruhum abuhum ma kana yughni anhum ma kana yughni anhum faɗinsa wa innahu la zuwa ilmin lima allamnahu kuma shi lallai ma'abocin ilimi ne saboda abin da muka ilmantar da shi wannan ilmantar wadda aka yi shine annabtaka a gaba shi to al'alamutun shankizi ya ce irin wannan yana yawan maimaito a cikin alkur'ani to wannan yana daga cikin abin da ke nuna shi ma khidir annabi dan an ce an ba shi rahama kuma an ba shi ilimi irin yadda ake gaya wa annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ah, a baya mun yi yi magana akan wata wata nukta muhimmiya da take tabbatar da wato take karkatar da maganar zuwa ga cewa lalle annabi khidir nan ya fi kama da cewa annabi saboda idan har aka ce khidr ba annabi ne, annabi Musa kuma manzan Allah kuma ɗaya daga cikin manzannin Allah sannan sai aka ce je koyi karatu ya samu ilimi a wajen khidr kuma wannan ilimin ilimi ne da yake karɓa da wahayi daga Allah yanzu wannan ba zai sa mutane su rena annabi Musa ba idan har ka shi annabi ne amma yana karban sakonni a gun wani yana karban ilimi a gun wani wanda shi kuma a gun Allah yake karbowa kenan ya fi shi kusa ki da Allah ya fi shi karbo sakonni a wajen Allah madaukake sarki to wannan zai nuna cewa in har aka yi haka to wannan ne sa annabin sai a rena shi shi ko Allah ke sarki yana kiyaye wa annabawa daga duk abin da zai sa a rena su duk abin da zai sa a rena annabi Allah madaukake na kiyayewa shi yasa Allah madaukake sarki ke kiyaye annabawa tun suna kuruciyarsu ba sa yin aikin banza duk wanda aka ce annabi ne to in ka duba tarihinsa za ka ga cewa tun farko mutum kirki Allah baya bari lokacin da suke kuruciya ko lokacin da suke samartaka su yi wasu abubuwa waɗanda ba na daidai ba saboda kar bayan Allah madaukake ya aiko su a yi musu gori a ce kai ba tare muke kaza ba da ai da tare muke yin kaza da kai ko kai ne fa mai yin kaza da kai ne mai yin kaza da amma sai ya zama na Allah madaukake na kiyaye su duk wani mummunan abu ba su ka ba irin zunu duk abin da yake kabira ne babban laifi ne to kafin a aiko annabi baya yi ballan sana aiko shi shi yasa kuka ga malamai suka rinjayar da cewa ƴan ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam waɗanda suka shirya masa makincin nan suka yi gogarin kashe shi suka yi kaza suka yi kaza malamai suka rinjayar da cewa waɗannan ba zai yi zama annabawa domin annabawa Allah madaukake na kiyaye su tun kafin ya ba su annabtaka domin wasu sun ce da ai lokacin da suka yi wannan abin ba a ba su annabtaka ba ne bayan an ba su annabtaka kuma sun cinja sai suka ce a'a su annabawan Allah Allah yana kiyaye su tun kuruciyarsu da samartakarsu kafin Allah ya aiko su ba sa yin manyan laifi ba zai yiwu a ce wannan annabi ne da kuma ya kokarin kisan kai ba sai a ce ba kai ne da kake kaza ba har kake kokarin kisan kai kai ne da zaka zo ka ce har kana da lokaci da Allah da zai aiko ka to shine nan a ce annabi Musa alaihi salam da girmansa da darajarsa kuma yana karban wani ilimi a wajen wani shi kuma ba annabi ne, kuma wannan ilimin daga wajen Allah yake karba kaga akwai kaskantar da shi annabi Musa alaihi salam idan mutane suka ga haka za su watsar su ce to ai gara mu bar annabi Musa mu zuwa ku bi su da an fahimta ko to wani ya daga cikin abin da ke nuna cewa ah, annabi wato khidr annabin Allah ne shi ma kamar yadda annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne to shi ma khidr annabin Allah ne duk cewa darajar su ba ɗaya bane annabi Musa ya fi shi al-allamatu shanqizi ya ci gaba da tattauna wannan matsalar yana ba da amsa wasu wasu da suke cewa ai khidr yana karban wannan ilimin ta wahayin ilhama ne wahayin ilhama ake masa ba annabi bane amma ana masa wahayin ilhama ne sai al-allamatu shanqizi yake cewa innal mutaqarrib innal innal muqarrab fi al yace abinda aka sani tabbataccen a cikin a cikin ilmin usulul fiqh annal ilhama min al-awliya la yajuz al-istidlal bihi ala shay'in li adam al-isbat fihi yace ai sanannen abu ne a wajen malaman usuli cewa dukkan abinda ake karɓa ta hanyar ilhama waliyan Allah take karɓa, to ba a kafa hujja da shi akan komai saboda ba tabbas ba ne. yanzu wanda ake masa ilhama idan har shedan ya zo masa da wani abu ba ilhamar daga wajen Allah ba shi ma ya jefa masa wani abu kuma sai ya isar wa mutane a matsayin sakon Allah ba za a samu matsala ba yace saboda haka shi ilimin ilhama asalinsa ba a kafa hujja da shi a shari'a idan Allah madaukaki ya maka wata ilhamar ka to za ka je ka aiki da kayanka da kai daya ba za ka umarci wani ba kuma galibi ilhamar takan zo a wani abu ne da zai faru sai kawai Allah madauki ya maka ilhama ga yadda za yi ko za ka shiga wata matsala sai Allah maka ilhama ga yadda za ka fita a cikin wannan matsalar idan ta ka kashi gita kuma idan matsalar ta zo in kai wannan abin sai ka fita to sai a ce wannan wahayin ilhama ne amma ba wai za a zo amfani da shi a cikin shari'a ba an fahimta ko yanzu ka bar kaddara abin nan mahaifiyar annabi Musa da Allah madaukakin sarki ba da labari wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna sanin kaga Allah madaukakin sarki cewa auhayna ila ummu Musa Musa an ardihi muka yi wahayi wa mahaifiyar annabi Musa muka ce ki shayar da shi fa idza khifti alayhi idan kika ji tsoro akan sa tunda ta san cewa ana kashe yara kanana da ake haifa dole za ta ji tsoro sai aka ce mata fa idza khifti alayhi in kika ji tsoro akan sa fa alqihi fil yammi jefa cikin ruwa wala takazi wala tahzani kada ki damu kada ki komai aka kinsa masa cewa in ta yi wannan to Allah maɗaukakin sake da ba ta mafita akan wannan ɗan nata kuma ta yi Allah ya ba ta mafita to galibi iwayin ilhama haka yake zuwa da haka al'alamata shankita yake cewa wa adamu dalili alal istidlal bihi babu wani dalili da ya zo na shari'a da yake za a iya yin aiki da wahayin ilhama bal wali wujudi dalili ala adam al-istidlal Ya ce kai ba ma haka ba ai dalilai na shari'a masu nuna ba a aiki da shi wahayin ilhama a cikin shari'a وما يزعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون Ya yace abinda wasu daga cikin malaman sufaye suke nakaltowa na halaccin ayi aiki da ilimin ilhama yace suna nufin cewa shi wanda aka masa ilhaman ne shi kadai yayi aiki da kayansa amma ba zai sa wani ba amma ku duba a ce wahayin ilhama ne Hadda wahayin ilhama ka je ka kashe wani babu hatsari a ciki wahayin ilhama kawai ilhama ba shine kawai kimsa maka za'i sai ka ji kawai abin ka gamsu da shi barka aikata ai zai iya yiwuwa wata ran ilhamar ba daga Allah bane a samu wani kuskure shi dan yazo lankama lankama maka wani abu sai ka dora mutane akan ba da haka shi yasa yake cewa shi asalin wa'ayi dama ba a isar da shi wa kowa aisha wanda aka yi masa ilhaman kawai shi kadai ne zai aiki da kayansa da haka ya ce wannan daga cikin daga cikin abin da ke nuna cewa abin da ya fi zama daidai shine shi khidr ɗin nan annabin Allah ne don abubuwan da ya yi gaskiya ba za a yi su ta hanyar ilhama ba a ce kawai wani waliyi kawai sai a masa ilhama a ce ga wani yaro nan in ya girma zai zama mutumin manza zai zama halakar sababin halakar kawai ilhama ji zai kawai a zuciyarsa ba wahayi aka masa ba kawai shi kenan zai je kashe yaro ko ya kashe mutum Wani yana da hadari saboda aka ce gaskiya wannan yana nuna cewa shi khibir annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala wa in kana darajarsa bata kai darajar annabin Allah Musa alaihi salam ba saboda yana daga cikin ulul azmi minar rusul magana ta biyu da za mu tattauna a kanta shi ne shin khidir yana nan a raye ko bayan nan matsala ce da malamai suke tattauna ta galibi duk inda ka shiga tafsirin wannan ayar wannan kissar to ba za ka fita a ciki ba sai kaga malamai sun ka wannan matsala saboda matsala ce da ta yi kaurin suna shin khidir yana nan ko bayan nan akwai wanda suke cewa yana nan har ma wasu suna cewa suna haduwa da shi ne eh, akwai masu cewa sun hadu da kamira ba su sako kawai mutum yana tare da jama'a sa mabiyansa kawai sai ce to fa jiya akwai akwai akwai akwai sabon sako dan jiya mun hadu da halluru eh sun hadu da halluru jiya ya ba da sako ah, al'allama ibn kafirin rahimahullah a cikin tafsirinsa ya kawo wannan magana ya ce malamai sun nakalto magana guda biyu a kan khidir rayuwarsa shin yana nan gobe yana ya ce daga cikin waɗanda suka karkata akan cewa khidir yana nan akwai al'imamun nawawi rahimahullah ya ce ya kawo wannan matsalar da kuma ibn salah shi ma ya kawo ya ce kuma sun karkata akan cewa yana nan Ya ce wa zakaru fi zalika hikayatin sun ambaci wasu hikayoyi wa asaran da wasu maganganu an salafi daga magabata wa gairin da wasunsu waja a zikiru fi ba'd al ahadith ambaton sunan khidr ya zo a cikin wasu hadisai wala yasihu hushai min zalika ce amma duk ba abin da ya inganta ciki wa ashharuha yace mafi shahara a cikin hadisin da yazo hadisin ta'ziya ne hadisin ta'ziya hadisin ta'ziya a wai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu an zo an taru ana so a yi sutura wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai aka ji wani sauti wani sauti aka ji ba san waye ba yana inna fillahi azaan min kulli musiba yana cewa Allah madaukakin sarki yana yana da masu jaje akan kowace irin musiba wa khalafa min kulli fa'iti yana da kuma maimaye gurbi a cikin dukkan wanda ya tsere wa iwaban min kulli halikin yana da canji akan duk abin da aka rasa fa ila anibu ku koma zuwa ga Allah wa bihi fiku kuma ku amintu da Allah haka kawai aka yi wani sauci yana ba wai sai aka ce to ana ganin kadir ne ana ganin kadir ne zo wannan hadisi ne wanda yake mai raunin gaske da yawa daga cikin malama suka ce bashi da wani mahi isnadi ibnu abdulbar ya kawo shi cikin at-tamhid anan al-imam al-qurtubi ya ya nakalto shi shi ma ibnu abdulbar a cikin at-tamhid haka nan wasu malamai dai haka waɗanda ba malaman hadisi da aka san littattafan hadisi da aka sani ba domin kutubul hadis da aka sani shahararru duka ba su gama maganar ba to haka take zuwa maganar magana ce da ba ta doni isnadi sannan sai a ce a an ji wata murya ta yi haka sai aka ce to ko khidir ne Da duka kaga wannan abai kamata da wani dalili ko sai ce warar jiha aka min al muhaddiki da wa gainim khilafu zalika wasu daga cikin malaman hadisi da wasunsu sun ranjayar da sabanin wannan wahtajju bi qawlihi ta'ala suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahum al-khalidun ba mu sanyawa wani dan adam kafin kai da wama ba afa in mitta shin kai idan ka mutu fahum al-khalidun su da wama za su yi suka ce wannan ayar tana nuna cewa ba wanda bai da wama kowa zai mutu wa bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama haka nan sun kafa hujja da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar badar Ina cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba la tu'badu fil ardi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ga irin arangama da irin taron kakarai da makamai da suke da shi sun bukarfin karfin musulmai yana roƙon Allah ya ba su taimako ya ba su agaji sai yana cewa ya Allah idan har wannan al'ummar ta halaka to ba za a bauta masa abin kasa ba a ban kasa in dai wannan al'ummar don duk lokacin masu imani sun taru idan har waɗannan fa duka aka kashe su to ba za a bauta masa a ban kasa ba suka ce to inda khadir yana nan ai ko an kashe wannan sai banza Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa khadir sai da khadir dan shi ne bautawa Allah ko da an kashe waɗannan amma manzo Allah bai faɗa ba Ya yace bi annahu lam yunqal annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala hadara Ya ce kuma ba a taba nagaltowa khairin ya zo wajen annabi ba idan har zai zo gun wani gun waye kamata da Allah ya fara zuwa gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala qatal ba'hu manzo Allah ya tafiya yaki in dai khadir yana nan da ya kamata ya zo ta waki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen zuwa yaki walau kana hayyan lakana min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi inda khidir yana raye yace to da yana daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da yana daga cikin sahabban annabi li'annahu alaihi salam kana mab'uthan ila jami'i thaqalain domin manzon Allah ya koshi zuwa ga dukkan aljanu da mutane ne inda khidi yana rayuwa a wannan lokacin to shi ma an aiko masa an aiko masa manzon Allah tunda an ce waliyi ne ba annabi ba ne da kenan shi ma yana bukatan wa sakon wa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace law kana Musa wa Isa hayaini lama wasi'akum illa tibai da a ce annabi Musa da Isa suna raye da dole su bi ni haka annabi ya ce to in Khidir ko yana raye shi ba zai zo ba annabi ba da ya zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa akhbara qabla mautihi bi bi qalilin yace kuma daga cikin dalilan da ke nuna Khidir baya annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya da dan kadan yan kwanaki kadan ya fada yace annahu la yabqa mimman huwa ala wajhi al-ard illa mi'atu sana min lailati tilka ay aynun taqrufu ila ghayri zalika min al-adillati wato wata rana ne annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi sallah a Madina sai waiwaya yace ma min nafsin manfusatin yace babu wata rai mai numfashi ala wajhil ardi aban kasa ta'ti alhami'atu sana wanda kuma za ta shekara 100 za ta zo mata a gaba babu duk wata rai da take raye a ban kasan nan annabi yace babu wanda za ta wuce shekara 100 duk wanda take rayuwa yanzu to in shekara 100 ta yi zai sun kare ba kowa sai malamai suka ce to inda a ce khidir ma yana can wannan lokacin a wannan shekara ɗarin da manzon Allah ya faɗa to shi ba da ya tafi domin shi ma abin kasa yake rayuwa an fahimta ko to wayannan daga cikin daga cikin dalilan da al Ibn Kathir rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ya kawo al al-Qurtubi Allah ya ji kansa da rahama ya kawo wannan maganganu guda biyu na cewa khidir yana nan ko baya shi ya danganta mafi yawan malamai zuwa ga cewa sun ce khidir bai rai ya rasu ya ce mafi yawan malamai sun tafi daga cikin malaman da ya ambata ko manyan malamai ya ambata al-imam al-bukhari yace al-imam al-bukhari yana daga cikin wanda suka karkata akan cewa khidir fa bai Ya yace kuma haka na al-qadi ibn al-arabi al-maliki amma shi a wajen al-imam imam al-qurtubi sai yace amma shi a wajen sa abin da yafi karfin dalili shine khidir yana nan shi a ganin sa khidir yana nan ya kawo dalilai shi a wajensa wanda ya kafa hujja don kasan malami yi wajen faɗi kokara kawai ya shiru ba komai sai ya kawo hujja ko daga cikin abin da imam al ya kafa hujja da su ya ce an samu wasu hikayoyi maganganu daga cikin mutanen kirki waɗanda suka ce tabbas sun haɗu da tun da ku suka ce sun haɗu da shi to yana nan ne ya ce an hakaito hikayoyi daga wasu mutanen kirki wanda suka ce sun haɗu da su to kaga wannan maganar hikayoyi daga wasu mutanen kirki sun haɗu da kidir wannan ai matsala ce matsalar ne yanzu in ka haɗu da kidir ɗin ma ya za ka tabbatar da kidir ɗin ne ka san shi ne ta yaya za ka san shi ne yanzu in shaidan ya zo ce maka shi ne khidir za ka gane ta yi za ka gane in wani ya shigar bultu ya zo ce maka ni ne kidir ta na za ka gane na za ka bambance yanzu kaga wanda bai kamata ya zama hujja ba duk nagartarka in ka ce ka gan shi sai mu ce to ka san shi ne yaya aka ka tabbatar da shi ka gani ta ga wannan ba zai zama hujja ba kuma idan wasu mutanen kirki za su gan shi ya kamata a ce sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai manzan Allah ba aya ba mun faɗa ya kamata a ce annabi ya haɗu da shi kafin kowa abu na biyu da al-imamul qurtubi ya kafa hujja da shi yace ai ashabul kahfi ma an ce suna nan suna rayuwa kuma suna haduwa su aikin hajji ma tare da annabi isa duk wannan an ce ne kaga akwai bukatar a ji isra'ili waye ya ce sahabar kafin suna nan suna rayuwa Allah ne ya faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam an ce to kaga wannan ba bai ba abu na uku ce kuma dalilai sun nuna cewa khidir suna haduwa da Iliyas? to kaga wata matsalar ta garu wato ba khidir ne kadai yake nan ba Iliyas ma yana nan kuma suna haduwa duk aikin haji suna haduwa to ita ma wannan ayin aka samu wannan magana kaga ita ma tana bukatun hujja duk wannan hikayoyi ne da ba su da isnadi al-imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa matsalar abin da yasa khidr saboda shi ba a ganin sa an sha makance shi don haka mutane ba sa ganinsa to yanzu kaga cewa an sha makance wani ɗan adam ba a ganinsa shi ba na bukatun hujja ba ko daga alkur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga aljanu ai Allah ya ce mana ba a ganin su ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tawdakum kaga nafsi ne to in kace khidir yana nan amma ba a ganin sa ne to sai mu ce ka kawo mana wata hujja da tace akwai wani dan adam da yake rayuwa ko ba a ganin sa kamar yadda aka ce shedan da jama'arsa suna ganin mu lokacin da ba mu ganin su al-imam al-qurtubi rahimahullah ya ci gaba da cewa ai ba shi kadai ne aka cire daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake babu wata rai da take numfashi da za ta wuce shekara 100 a ban kasa ai ba shi kadai aka cire ba ai an mun yadda da nu da su duk mun yadda cewa annabi Isa yana raye yana raye me yasa shi ba a ce saboda wannan hadisin dole ya mutu ba kuma dajjal ba yana nan kuma duk mun yadda mu da su me yasa ba su ce su ma sun mutu ba a wancan hadisin malaman sun ba shi amsa suka ce abin da yasa ba mu ce annabi isa ya mutu ba saboda shi annabi isa din idan har an cire shi to da nassin alkur'ani ne da nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi sallama annabi ne ta yanzu ne Isa ibn Maryam hakaman adilan. annabi Isa zai sauko a ƙarshen duniya kaga in kace mana yadda aka cire annabi isa to haka aka cire kibir sai mace to muna da hadisin annabi isa amma ina hadisin kibir babu babu hadisinsa haka dajjal shi ma manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi to idan za a cire abu daga umumi za a cire abu daga gamamman nassi da yazo in zaka cire wani to shi ka wata hujja ne hujja daga alkur'ani ko hadisi wanda ta ce wani abu in ba haka bai na ciki kuma annabi isa alaihi salam shi a ban kasa yake ba a ban kasa yake ba Allah madaukake sarki ya ce bal rafa'ahu Allah yana sama ne to shi ma al-imam al-qurtubi sai kawo hadisin ta'ziya wanda muka yi magana ta nazu wanda aka zo kawai aka ji wata murya kawai tana tana ta'ziya har kuma tana wa'azi shine wasu suka ce ko suna ganin khidir ne na farko dai kamar yadda muka faɗa hadisin ba shi da inganci kwata-kwata duk malaman hadisin sun ce hadisi ne mai rauni har ma wasu malamai suka ce kai mu kaddara ma a ce ingantaccen hadisi ne a ce ingantaccen ruwaya ne lalle an ci an ji wata murya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi yi yayi wafati an ji wata murya tana ta'aziya kuma ba a ga kowa ba to sai mu koma kuma ce to yanzu da aka ji muryar waye ya ce kai ne ai abu kama da a ce aljanu ne tunda suna ma Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun kuma suna daga cikin al'ummar da Allah ya dauko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kama inda ya inganta ma hadisin ya fi kama a ce aljanu ne wasu daga cikin aljanu ne mu'minai suka zo ta aliyawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama al al-qurtubi haka ya ta kawo irin waɗannan dalilan gaskiya wanda duka ba za su zama dalilai ba to amma yarda da cewa khidir yana nan abin da ya sa malamai suka yi ta hujuri suka yi ta raunana maganin cewa khidir yana nan saboda wasu sun laɓe ne a bayan cewa khidir ɗin yana nan suke shugabanna shi yasa Allah ya saka al-Imam al-Qurtubi duk da cewa shi ya jihar da cewa shi yana ganin khidir yana nan amma ya ji hankali dan saboda ya san cewa akwai waccan bannar ya nakalto maganar malamin sa Abul Abbas al-Qurtubi A imam al mai tafsiri abu abdullahi al akwai malaminsa sa abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim lima ashkala fi talkhis muslim ya gabace shi ko malaminsa ne to sai na kalto maganarsa sa yace qala shaykhun imam abbas malamin mu abu abbas al kenan yace zahaba qaumun min zanadiqatil batiniyyati wasu daga cikin kangararru daga cikin masu itikadin ilimin baɗini sun tafi ila suluki ƙwariƙin suka tafi zuwa wata hanya da yalzamu minhu haddul ahkami shar'iyya wanda in dai an bi wannan tsarin nasu to duk hukuncin hukuncin shari'a za a rushe su faƙalu suka ce hadhihi al-ahkamu shar'iyyatu al-amma waɗannan shari'a ai ta gama garin mutane ne duk inda aka ce ku yi kaza ko ku bar kaza a cikin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan wai shari'a ce ta ta gama garin mutane waɗanda ba su kai matsayi a gun Allah ba inna ma yuhkamu biha alal adbiya wal amma iyaka wannan ana hukunce hukunce da su ne a mutanen da suke wawaye da kuma gama garin mutane wa ammal awliya suka ce amma waliyai wa ahlul khususi da waɗanda suke keɓantattun Allah Falaya ta juna ila tilkan nususi su ba sa buƙatar duk waɗannan nususi na Qur'ani da na hadisi Sun su duk ba sa buƙata bal inna ma yuradu minhum ma yaqa'u fi qulubihim abinda ake nufi kawai shine abin da ya zo musu zuciya kawai abinda ya zo maka a zuciyarka shi ka aikata wahayin ilhama kenan su keɓantattun bayan Allah ba da ƙur'ani da maganar annabi suke shari'a ba a'a suna su daban ake ba su abinda aka lakkana maka wai a zuciyarka kawai shi kenan sai ka je ka yi da shi wa yuhkamu alaihim bima yaglibu alaihim min khawadirihim abinda yazo musu na tunaninsu da su ake musu hukunci wa qalu suka ce wa zalika li safa'i qulubihim wai wannan ko saboda garau garau din zuciyarsu zuciyarsu kalau take anil akdari daga duk wata kazanta wa kuluha anil aghyari saboda babu ko a zuciyarsa sai Allah fatatajalla lahumul ulumul ilahiyya dan haka sai wani ilimi na musamman daga Allah yake bayyana musu wal haqa'iqur rabbaniyya da wasu tabbatattun hukunce-hukunce daga Allah fayaqifuna ala asraril kainat dan haka za su iya ganin wasu sirrori na abin da ke rayuwa a ban kasa wa ya'lamuna ahkamul juz'iyyat kuma suna da ilimin hukunce-hukuncen ɗaiɗaikun abubuwa fa yasta nuna biya an mai shara'in kulliya. don haka su za su wadatu ba ruwansu da waɗancan hukunce-hukuncen da suke na gaba garin mutane ne a su suna da wani nasu saƙon da yake zuwa musu daga Allah a cikin zuciyarsu kamar tafaƙa lil khadir kamar yadda yadda ya faru a khadir kaga wai khadir shi yanzu ba ruwansa da shari'ar annabi Musa yana karɓan wasu sakonninsa daban ne daga Allah kuma shi ba annabi bane su a wajensu. su haka wani bawan Allah ne waliyi yana karɓan sakonni daga Allah to yadda Khidir ya rayu lokacin annabi Musa to wai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan al'ummar akwai wasu kebantattun mutane wanda su ba ruwansu da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna karɓan sakonsu ne daga wajen Allah kai tsaye فإنه استغنى بما تجلى له من amma عما كان عند موسى من تلك الفهوم suka ce domin khidir ya wadatu da abin da yake wajensa na ilimi daga dukkan ilimin mukan da suke wajen annabi musa waƙad a fi mayan yanquluna wai ya zo cikin wata magana da suke nakaltowa istafti kalbaka. wa in aftaka muftun wai ka tambayi zuciyarka abinda zuciyarka ta baka ka dauka kai aiki da wai wannan keɓantattun mutane haka ake gaya musu amma wannan magana ce wanda ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala shaykhuna rahimahullah yana alqawlu zandaqatun wa kufrun yace wannan magana zandaka ce da kafirci yuqtalu qailuhu yace abin da ya kamata ma shine duk wanda ya irin wannan magana a kashe shi wala yustatawu ba za ka kusu basa ba li'annahu inkaru ma ulima min ash-shara'i saboda wannan yana musanta abin da aka sani ne na shari'a yana musanta Alkur'ani, yana musanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ta'ala qad ajra sunnatahu domin Allah madaukakin sarki ya gudanar da sunnarsa wa anfadha hikmatahu ya zartar da hikimarsa bi anna ahkamahu cewa dukkan wani hukunce hukunce inda na Allah ne la tu'lamu illa bi wasitati rusulihi ba a taba karban wasu hukunce hukunce sai ta hanyar annabawan Allah as-sufara bainahu wa bain khalqihi wanda sune je kanu tsakaninsu da kanin Allah madaukakin sarki da bayinsa wa humul muballighuna anhu risalatihi wa kalamihi sune masu isar da sakon Allah da maganar Allah al-mubayyinuna shara'i'ahu wa ahkamuhu su suke bayyana shari'ar Allah da hukunce-hukuncen Allah ikhtarahum lidhalika saboda haka ma Allah ya zabe su wa khassahum bima hunalika kuma Allah ya ware su ya kebance su daga cin bai saboda haka قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النار إن الله سميع بصير ya kafa hunja da wannan aya Allah madaukakin sarki zaben manzanni yake yi a cikin mala'iku da mutane sannan Allah madaukakin sarki yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shine mafi sanin inda yake sanya sakonsa haka kuma Allah madaukakin sarki ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa rina. duk waɗannan dalilai suna nuna cewa duk wani sako in dai hukuncin na Allah ne to ba a karɓar sa ta hanyar annabawa wa alal jumla yace a in dan jinkule maka magana faqad hasalar ilmu qata'i tabbataccen ilimi ya tabbata wal yaqinu daruri da abin da yake dole ne zuciya ta yarda da shi wastima'u salaf wal kalaf da haduwar malamai magabata da malaman baya ala Allah tariqa li ma'rifati ahkamillahi ta'ala allati hiya raji'atun ila amrihi wa nahyihi wa la yurafu shay'un minha illa min jihati ar-rusul yake cewa duk babu wata hanya da za a san hukunce hukuncen Allah <coughs> wanda take komawa zuwa ga abinda Allah yace ayi da abinda Allah yace a bari ba a sanin komai na irin wannan sai ta hanyar manzannin Allah tabaraka ta'ala kaga masu cewa khidir kuma yana nan yana rayuwa suna haduwa da shi cewa suke khidir ya ce ayi kaza wai umarni ne daga Allah tun da shi wali ne yana karbuwa magana daga Allah madaukakin sarki sai ya zo ga muku ku yi kaza cikin su har akwai masu tanda wasu abubuwa na shari'a wanda suka suna ganin sakwa da khidir ne wai ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza kamar da irin masu ƙarya yanzu da suke cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawai mutum sai ya ce maka ya gama manzon Allah tara mutane ya ce musu annabi ya ce ai yanzu yana nuna nan duk ya fi su kusa da annabi tunda annabi ya keɓance shi kadai shi ya za wani shehi ai wata ta za ta masa ko layi sau ba ta ce akwai sako ne da da jiya annabi ya zo ya gaya mata to sai ya fahimci cewa wannan asalin bonayen ne Dan a matsayinsa fa shi babban shehi ne ita kuma yan almajira yanzu in ita za ta karɓo a sako a wajen annabi ta kawo masa da Allah da shi da ita wa ya fi girba ta fi shigo da haka tana zuwa ce dama akwai sako ne da jiya manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya zo ya gaya min ya ce an gaya maka sai ya ce a bari kawai ai ya gaya min nima?' <laughs> ya ce ya gaya min ba sai kin fara ba a ah, to in ya yadda da wannan yanzu ta fi shi wa ta fi shi kusa shi kenan to haka ne waɗanda suke laɓewa da wannan magana sai su ce maka an haɗu da khidir ya ce kaza an haɗu da khidir ya ce kaza to shi yasa malamai ba sa barin matsalar saboda ana yin fawon nine da ita a faman kala ya ce duk wanda yace inna ka tariqan akar duk wanda yace akwai wata hanya ƙorafu biya amurhu wa nahyuhu wai ta hanyar za a san umarnin Allah da hannun Allah ghairar rusul in ba ta hanyar manzanni ba bi haisu yustagna anir rusul ta yadda za a wadatu ba a bukatun abin da ke wajen manzanni yace fa huwa kafir. al-imam al-qurtubi yace wannan kafiri ne yuqtalu kashin shi ake wala yustatabu ba a neman mai tuba wala yahtaju yuhtaju ma'ahu ila su'alin wala jawabin yace ba za a tsaya ma ana masa tambayan wani wani tambaya da amsa ba thumma huwa qawlun bi ifati anbiya ba'da nabiyina alayhi salatu wassalam yace kuma wannan maganar ma ai wata hanya ce ta tabbatar da wasu annabawan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi qad ja'alahu Allah khatama anbiya'ihi wa rusulihi wanda Allah madaukakin sarki kuma ya sanya shi ne cikamakin annabawa da manzanni fala nabiyya ba'dahu wala rasul babu annabi a bayan manzon Allah babu kuma manzo a bayansa wa bayanu zalika anna man qala ya'khudhu an qalbihi al'imamul kurtubi yake cewa wannan kwa idan har mutum ya ɗauka yana karɓan wani abu daga zuciyarsa ya kudu an kalbihi wa an ma ya kawo fihi hukumar lahi ta'ala wai abin da yake zuwa masa zuciyarsa hukuncin Allah ne wa annahu ya amalo bi muktabahu kuma har ya je wani aiki da shi a shar'ance wa annahu la yahtaju a zalika ila kitabin wala sunna kuma ba ruwansa da alkur'ani ba ruwansa da sunnar annabi faqad asbata li nafsihi khassatan nubuwa duk wanda ya wannan da'awar to ya tabbatar wa kansa shi ba annabi ne fa inna hadha nahu ma qalahu alayhi salatu Ya yace domin irin wannan kamar yadda manzan Allah ya faɗa ne inna ruhal qudus na fasa ru'i Lanta, muta, nafsun hatta tastakmila Ya ce kamar hadisin manzan Allah sallallahu ne da ce mala'ika jibrilu ya zo ya busa min a raina Lanta, muta, nafsun abinda aka busa min a raina na sani shine babu wata rai da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha sai ta cika arzikinta sai ce to kaga manzo Allah yace jibril yana zuwa ya sanar da shi abu akan zuciyarsa kuma ya dama daga Allah to duk wanda yace shi ma ana haka ana masa haka kenan shi ma ya ba kanka ya ba da kansa matsayin wa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karshen hadisin da al-Imam al-Qurtubi ya kalso daga malamin sa Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah eh mun fahimci wannan magana zamu ga cewa dalilai suna nuna cewa Khidr annabin Allah ne ya fi kusa da wannan dalilai sun fi kusa da wannan duk da ba nasti ne karara ba amma dalilai sun fi karkata zuwa ga cewa khidr annabin Allah ne sannan abu na biyu shine babu wani dalili da yake nuna khidr yana raye bal dalilai suna nuna cewa baya ne baya ne dan da yana nan ba ma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ma yanzu muna bukatar sa wallahi ya kamata ya zo ba mu shawari akan rikicin Iran da da Amerika nan da ake yi ya ya kamata mu yi ko ya kamata ya zo ba mu shawari amma a ce yana nan yana rayuwa baya taimakon musulmai baya al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba a maganin sa baya umarnin kowa da mai kyau baya hana kowa mummunan aiki kuma a ce yana nan saboda haka magana ce wannan gaskiya wanda ba ta da wani dalili kuma magana ce da wasu ke amfani da ita akan fa wannan duk da cewa wasu kun ga magana albabul qurtubi duk da shi ya tafi akan cewa yana nan amma bai yadda ai fa wannan da cewa khidr yana nan a cikin mutane yana rayuwa kuma yana bada sako ba sako ana dauka ne ana dauka ne cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen abin da zamu yi akan maganar kissar annabi Musa da Khidir abin da zamu cika da shi wato wata latifa ne da malamai suke ambata a ƙarshen kissar suka ce wato hukuncin Allah subhanahu wataala wani dace da Allah madaukakin sarki yayi akan kissar annabi Musa da Khidir da kuma rayuwar annabi Musa suka ce kamar ana tuna masa wasu abubuwa ne da suka rayu rayuwar suka faru a rayuwarsa suka ce in kun kula farkon abin da annabi Musa ya fara haduwa da shi a duniya lokacin da aka haife shi shine a jefa shi cikin ruwa a jefa shi cikin ina a jefa shi cikin ruwa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 faqdihi fil yammi ki jefa shi a cikin ruwa falyulqihi al yammu bis kuma ruwan bai je jefar da shi a bakin ga yaqulhu aduwwun li wa aduwwun ya yaqulhu aduwwun li wa aduwwun makiyina zai dauke shi haka kawai aka aka ilhama wa mahaifiyar tana jin tsoron kar a kashe shi amma sai ta bi wata hanyar da hanyar da take ganin zai tsira da ilhama da aka yi mata kuma a al'ada wannan hanyar in an mutuwa ke. to sai Allah madaukakin sarki ya gwada masa a tafiyarsa da khidr gashi mutane ne suna rayuwa a cikin jirgi kuma aka ce a bangare jirgin kuma ba su mutu ba kamar yadda aka jefa yi cikin robe mutu ba haka aka bangare wannan jirgin kuma mutane suka tsira ba tare da sun mutu ba sai aka kamanta masa wannan abin da ya faru da abin da ya faru masa a farkon rayuwarsa abu na biyu ne ya faru ne lokacin da khidir alaihi salam suka haɗu da wani yaro ko wani mutum ya kashe shi suka ce wannan kuma in ka kula ya yi kama da abin da shi ma annabi musa alaihi ya tsakaninsa baƙi tsiye a misra lokacin da ya haɗu fasta gafa hullari min shiyati alallabi min aduwihi fa waka zafo musa fa ƙaba alai ƙala haɗa min amalin ba inda ku aduwan mubin da yana daga cikin babban abin da jarraba da sama annabi Musa ya samu dan uwansa na banu Isra'ila da baƙiƙiye suna fada shi banu dan banu Isra'ila ne sai ne mu taimakon annabi Musa alayhi salam ne ma'agajin sa annabi Musa ya jiran ya taimake shi fa ku. sai ya masa dundu ko ya masa naushi fa qada alayhi kawai sai ya mutu qala hada min amal shaitan innahu aduwwun mudhill mubin to sai zama farkon jarrabawa ta biyu da ya hadu da ita a rayuwarsa ta kisa ne ko to jarrabawa ta biyu da ya hadu da ita a makarantar khidir shine kisan kai an fahimta ko suka ce abu na uku da ya faru tsakaninsa da khidir shine katanga lokacin da suka samu katanga za ta faɗi fantalaka hatta idan ata ya ahla qaryatin isba ma ahla fa abu an yudayhu mako fa wajada fiha jidaran yuridu an kabba. fa aqaba ya samu wata katan ta fadi sai ya daga ta ba tare da ya nemi ba sai ya ce me law shi'ta lattakhadta alayhi ajra da ka so da kaka lada suka ce wannan kuma yayi kama da annabi Musa alayhi salam lokacin da ya je ya samu wasu mata guda biyu suna shayar da ruwa ana shayar da dabbobi ووجد من دونهما امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا hatta نصفي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما سي دبوب الناس يا كرب ذلك بكرب لا daga baya ne Allah madaukake kawo masa suka ce wato wannan wata jarrabawa da ya shiga a rayuwarsa ne sai Allah madaukake sarki ta kawo masa wata samfarin irin wannan jarrabawar a ya maimaita masa su Allah ya dace da mu sai Allah madaukakin sarki ya ce ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين abin da ke gaba shine kissa ta hudu a cikin wannan sura mai albarka daga kissar ashabul kafi, sai kissa ta biyu na wasu mutane guda biyu wanda Allah madaukakin sarki ya yi wadata ɗaya kuma bai mansa ba mai wadatar yayi girman kai ya alfahari Allah madaukake jarrabe shi yasa ta uku shine kissar annabi Musa da kuma Khidir wannan kuma ita ce kissa ta hudu wato kissar Zulkarnain a farkon karatunmu na wannan sura mun karanto hadisi wanda ke nuna sababin saukar wannan sura daga ciki wato tambayoyi ne mushirkai suka je suka samu yahudawa suka ce ku ba mu wasu tambayoyi masu wahala wanda kun san duk wanda aka yi masa wannan tambaya in ba annabi bane ba zai yi amsawa ba saboda muna so mu je mu kure wannan mutumin da yake cewa shi annabi shine suka bar tambayoyi guda uku daga cikin tambayoyin akwai tambayar ashabul kahf Allah madauki ya ba da labari a baya to daga cikin tambayoyin akwai arro maganar rai bai salo na ka'alar ro wani ne rai a tambaye su a tambayi manzan Allah me rai ne to abu na uku shi shine kissar zulkarnain to shi yasa Allah maɗaukakin sarki duka waɗannan kisosi sai ya kawo su a cikin wannan sura har ma da ƙari zulkarnai kissarsa tana nuna cewa wani babban sarki ne harkar duniya za a yi ana wasu malamai suka ce hikimar Allah subhanahu wataala an kawo kissar annabi Musa da Khidir wannan shi annabi Musa ya shiga duniya ne dan ya nemo me dan ya nemo ilimi to shi kuma sai aka biyo bayan ta da kissar Zulkarnaini shi kuma wanda ya shiga duniya dan ya nemo duniya dan ka gane cewa waɗannan abubuwa guda biyu dai kullum su suke juye duniya daga ilimi sai me sai kuɗi ilimi sai kuɗi ko mulki su ne kullum suke yawa to Allah madaukakin sarki ya bamu labarin kissar wanda ya tafi neman ilimi kuma zai bamu kissar wanda ya shiga neman duniya kuma kuma kowanne Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yake nema abin da ke nuna duk abin da kake nema in na kirki ne to dage ka nema zaka samu ka dage ka nema zaka samu kayanka in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun gobe za mu fara wannan kisa ta zulkarnai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh